wai al'ummar musulmi shi kenan mu haka za mu zauna mai shiru sojanka ba zai kama inyamurin da ya ɗauko 'ya'yan musulmi ba immigration ɗinka ba zai kama ba ɗan sandanka ba zai kama ba to yanzu inyamurai sun koma kama 'ya'yan musulmi da wannan ne za su yi musu ƙuri'a yanzu wannan da aka kama shi a daura munafiki wai wai sunansa wai bello watakila bello ne daga isra'ila an kama shi tun yana yaro an kai wa isra'ila an ce kana jin yaransu idan ka shiga ka ce a kawo maka yara da aka zo da mutanen mutum 300 da 'yan kai 360 'ya'yan wawaye ɗaya ya tashi ya ce shi shekarar biyar a nan ɗaya ya ce shekarar biyu a nan ya ce ya hana su sallah to musulmi ne ke munafuka ya hana su sallah al'ahadun ladhi bainana wa bainahum as-sala man tarakaha faqad kafara goshin da babu sallah goshin jaki duk wani kafiri ubansa bature haka ne ko ba haka ba to gashi an kama shi gwamnati kar ku yi wasa da shi a duba makarantun banzan nan da ake budewa ko a nan jos za ka ga wata makarantar uniform jaja zir kaman jini ss ku duba ku duba makarantun da ba rijistar gwamnati ko kowa ya bude shago ku kai mar 'ya'ya tunda ku ne wawaye kowane kowane mutum zai zo bude dan shago yayi ta zagin musulunci da musulmi ashe shi'a ne ashe munafiki ne ashe yana ce su dinga rawa ne ashe yana cewa ko kun sha giya ba komai darasin islam ne zai ce maka annabi muhammadu ne allah islam ne wannan